da ba su gani duk kayan da zan koya musu yan eh, saboda Allah kai kai kai kai je da nan shugu yunwa suka ji ni ban da abin ba su yan koyan aikin bora oba kai idan ci abinci da nan har tsoro suka bani ko da aiki ina nika ji su su kai ma ka san sai musu abinci ya zan dole eh in wallahi ni yan ba ruwa ba ban ga abin da nika yi sai musu ba sai na ga da za a koya ma yaro dubu biyar kafinta me gida ni na rata ka kasa da za ka yi da yaran nan kada ka kai don ubanka ni kan kuɗin koyan aikin su ba na sai gida da su ba can ta mace musu uban wa kai koya ma yaro har dubu biyar aiki ka san ni ma garan ana kiran ka ah. mai gidanka ya kara ka ga jami'an tsaro nan sun zo kama ka